an yi amfani da makamai masu guba an kashe mutane masu yawa eh, sun kashe yara da yawa sun kashe mata sun kashe farar fula da yawa ba soji bane masu fada an kashe su shi yasa muka hiddo eh, sanarwa cewa mun yi Allah wadde mun yi bakin ciki kuma mun yi Allah wadde da amfani da irin wannan makamai kuma muka yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta je ta yi bincike don ta san kowane ne ya yi amfani da wannan makamai da aka haramta akwai dokoki na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda suka haramta a kumin tsananin yaƙi a yi amfani da irin wannan makamai a lokacin da ba a kai wannan wurin ba eh, kiran da muka shayi da duk mutanen da muka zanta da su shine a sasanta tsakanin gwamnati da 'yan adawata ta masu yawa domin mun yi imani rigima ta siyasa irin wannan ba a iya a ciwo kanta in ba cikin tattauna ba cikin ruwan sanyi eh, cikin sulhun. Aka daɗe na matsayin Nijar dangance da yiwuwar farmakin soja da manyan ƙasashen duniya ke shirin kai a ƙasar nan ta Siriya. Eh, to eh, wannan batu ne wanda tsakani da Allah mu eh, ina iya cewa bai shahe mu ba ba mu da wani matsayi a kai amma a matsayin matsayinmu na mutane adam akwai abin da bai kamata ba mu ce za mu iya mu yi kallo ana yin shi amfani da makamai masu guba masu kashe mutane bayan Allah yara da mata da farin fula wanda ba su sha ba su ci ba wanda su wannan abun bai shahe su ba wannan abu ne ne wanda lalle ya kamata a ce mu ma mun matsayin matsayinmu kuma da sunan jamhuriyar nijar da sunan gwamnati da sunan shugaban ƙasa ni a matsayina na minista na harakokin waje na yi allah wadde da wannan abu kuma ina kira da agogata da wannan binciken da ake yi Música